da kuma su yada waɗannan wa'azuzzuka har kowa ya je kan kunnansu a wannan yanki namu ni da yake na zaura cikin wada a zaria na san shek sale da yake faɗi akwai abokai na guda biyu wanda abokansa ne mun sha haɗuwa da shi gidan hussein baba ahmad ko a kusurin kanan su hakim ɗin wanda yana gidan shi opposite hospital kusa da famfan mangoro a nan zari ya tsoko a nan mun sha haɗuwa da shi cikin ramadan za a sha ruwa shi kuma ya azumi da ka kalle bakinsa kafin mashayi kuma gashi malami don da shi iyayensa alu sunna ne abokanansa alu sunna shi zama ka haɗa abokai da shi tsaye eh, yan a suka zo a lokacin shi bai da kudin da kai shi makaranta suka je suna sun ta addini a ghana a kai shi sai zai fara gana daga ne wuce iran ya je karatu sai yana nationality da iran duk zaman da yake a najeriya wai shi ba dan najeriya dan iran ne sadaka baya sallah baya azumi ba ta ibada haka amma shi shi ne malami yanzu shi ba malami ne ba kuma ina san cewa masu bibiya za su sani cewa akwai lokacin da ya yi mukabala da Sheikh Jafar lokacin Sheikh Jafar ya dawo daga Madina bai daɗe ba suka yi mukabala da shi Sheikh Salih Zare wato ba da kunya kwarai da gaske kuma na sani cewa har yanzu wata ila ko a kamar yadda malam ya faɗa yadda ake darussan addini a zaria da yaɗa ilimi da kuma hidimtuwa cikin harkar ilimin ta sanya kaifin su ya tafi a zaria don har ga Allah a ni na sani cewa duk mutumin da ya wata a zaria to babu wani gari a nan kusa-kusa da cikin wasu afirka da zaka je ka tarar da a garin ana harkar ilimi kamar zaria wallahi babu duk yadda kake gani kake jin labari ana yi a wani gari to gaskiya magana idan ka je zare za tarar ya fi domin a zare za tarar da mutanen da ba hausawa ba da makarantun su na zaure ana karatu na yi zama a gar shekara ta kama wajen hudu zuwa biyar a garin zare kwarai da gaske na san da wannan kuma har ka shi da ce kauyawa ne gaskiya haka ne kuma idan muka lura kwai a kwanakin babun ba da wani rahoto akan tatsinanci da shi'a a nan jihar katsina akwai wasu mutane waɗanda suke sanannu ne ma wasu a 'yan kasuwa ne amma 'yan shi'a ne ko 'yan tafi ne a wal'alla mun faɗi su ba laifi ba ne ba ka gane ba laifi ba ne ba kama ni a koni yogurt da ke take yogurt an take su ne ko take ne to ko da mina ne take din ne tun da ya take mu abin da ke nan shi wannan mai yogurt din wannan yan akwai su ba manya-manya idan ka bi da university road wanda jina yan shi'a za ka je ka tarar ma arziki ne ke wa'azi a talabijin ɗin da kaji to waɗannan mutane suna ɗaukar ina masu da mukullai da sufanoni da kwaɗar rubin ƙofa haka to za ka je su waɗannan mutanen sai ka je ka tarar yan shi'ar wannan su suke ba su jari suna tura wannan baran a birane suna yin wannan suna samun kuɗi idan suka ji kawo yan uwansu sai a ba su kuma sai a da su yan shi'a ko a da su yan tasini wannan irin harkar mu a sunna babu ita sai dai ko gangare a saka abokan da kai karatu amma a ɗauko ƙato haka nan kawai a dusa mai ƙida sai dai ta ɓanna wannan sai shi'a sai ta tsinanci Allah ta muke mu to akwai wannan rubutun Allah ta ga shi ai ma ina ga sai da a ga mun kwarai ku to

a iya masu zaman kansu guda biyu da na a shari'a ne su ne waɗanda aka yi ta magana yau a kansu shi'a na a shari'a imaniya da afariya rawafi wannan duka abu ne mutarila kuma wata aƙida ce daban wata fantafa ce ta aƙida daban wanda ba a gina su a kan turba kai ba su mutarilawa mafi girman abin da aka sani game da su shine gabatar da hankalin su ɗaukar hankali a matsayin ma'auni na gane yadda za a fassara nasoshi musamman da suka shafi imani suka shafi gaibu suka shafi lahira suka shafi siffofin Allah da makamantansu suna gabatar da hankalinsu a kan nasoshi wani shi ne wani girma abin da aka san wajen gina shi sannan kuma suna da wasu kawai guda biyar da suke gina a jikin su a kan. Kuma san abin da ya kai ha a cikin a ce a san bambancin su tsakanin su da shi a wani da ma abubuwa ne bambancin su gaskiya abubuwa ne bambancin su da wani da yake wannan ba ina yi zaka da ina ganin ila kawai abin da za a ƙara akan haka ne. akwai wasu aƙidun na mu'tazilanci da suka yi daidai da na shi'anci kamar misali a babu na fistika Mautazila suna kora sufofin Allah su ma shi'a suna kore kaga sun yi a nan sannan na biyu 'yan shi'a suna ganin a yi wa shugaba sun yadda da a shugaba idan ya zama fasiki ba ma kafiri ba haka su ma sun yarda da wannan da wasu akidu da suka yi kama da juna to kila kawai shine wannan shine abin da za a iya karawa amma asali aqidu ne mabambanta sannan mu'tazilanci su suna mu'tazila suna sun fada ne a ƙarƙashin al-firqu al-aqdiyya al su ba 'yan siyasa bane asali ba siyasa bace ta kawo su a'a su kudiri ne na zuciya imanin su da abin da suka yi da shi da waɗannan usul din nasu guda biyar da suka yi da su wasu ka'idojin su guda biyar da suka gina aƙidar su a kai su kuma shi'a asali dama an faɗa mana cewa siyasa ce ta kawo su wallahu ala amma sun yi kama a wasu aƙidar to shi ne wannan wannan kuma dai a makaranta ake koyan su a littattafai waɗanda suke bayani akan alfiya Allah shi kyauta Allah ka tsare mu wani abun ana karanta ana faɗa maka sai ka ta wani zuwa mun ana karanta ce wannan fa da larabci aka rubuta kuma wanda ya rubuta wannan yana jin shi mutunci yake Allah ya ce ina shi kyau to alhamdulillah ina fatan mai tambaya ya gamsu to kuma a yanzu za mu gabatar da shi liman malam muhammad salisu musa zai gabatar wannan dajewa jawabi na godiya da kuma addu'a ga rufe wannan a tsaro na yanzu kuma kafin a ya gabatar da wannan jawabi musamman gobe idan Allah ya kai mu a waɗannan malamu za su gabatar mana da hutubobi a masallatan namu sannan kuma akwai ziyara da za a kai da rana wasu wurare da aka ambata sannan kuma akwai wa'azi kamar irin wannan da za a gabatar a can cikin gari kofar fada za a fara ne takwas da rabi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 da malam ya ce yi jawabi da shi na ba mu yi jawabi amma da aka ce yanzu ana su a yi jawabi godiya to jawabin addu'a kenan zani a farko muna gabatar da addu'a ita ba ta yawa sai a yi kai ga waɗannan manyan malamai akan irin wannan karimci da suka yi mana na sa irin wannan gayyata ne malam muna addu'a Allah maɗaukaki ya samu ayyukan nan a mizanin ayyukan alkhairi na alkiyama Allah ubangiji ya ba kariya gaba da baya Allah ƙara ikhlasi Allah ubangiji ya ƙara sutura lalle sun ji daɗi kwabai da gaske mun amfana kusancin daga zaman na yamma abubuwan da ake ta tattaunawa to sun shafi abin da muke dama hadafin taron shine um, waɗannan matasa namu da ma sauran masu da ɗin a ƙara ɗora su akan hanyoyi kuma tun da aka taho akan wannan trafin ake Allah ta kama ku da alkhairi a sannan yan uwa gaba daya a da farko lokacin da wajen shi shine a shedul cewa za a fito takwas da rai kuma lokacin da man su nufi Allah na lafiya kira ne, ke ai malamai ba sun fito kamar ba kowa sai hankali na tashi na aje da abincin da rai sai na tashi na bashi shi to amma alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske kafin ɗan shirye-shiryen da za a yi ta sun amsa kira to kuma muna muku addu'a Allah saka muku da alkhairi duk wanda ya zo nan yana cikin wanda ya bada gudunmawar aukuwar wannan program din yana ciki dalili idan da taruwa muka yi babu kowa mutane ba su zo wasu kila sai kyamarorin nan to da hankalin mu ya tashi kwarai da gaske amma alhamdulillah ga cikin masallaci ya cika waje kuma ta shiga. to fatan da muke yi gobe insha Allah karfe takwas da rabi kamar yadda aka ambata Shi shine schedule time ɗin da za a ci gaba da program din na irin wannan lokacin to a muna roƙon Allah saka muku da alkhairi akwai matasanmu da suka yi ta hidima tun daga tarbo su malam da tsayin daka da aka yan agaji da kula da wuraren su ma wajibi ne musu addu'a dan haka ta haka ne Allah zai kara ɗaukaka su Allah saka musu da alkhairi saboda haka wannan a takaice ne jawabin da zan social media yan agaji duk wanda ya ba da wata gudunmawa wallahi ko da kyakkyawan fata ne muna roƙon Allah ta ka miki alkhairi da kuma muna roƙon Allah fa dauke ta dike ma akan program mu na gobe Allah ta tafi lafiya lokacin da aka tsara su sai dai ina roƙon alfarma alfarma da nake a roƙo ga 'yan uwa ga wanda suke nan ga waɗanda social media za ta kai musu a muna da masallatai uku da malaman nan za su gabatar da sallar juma'a to yana daga cikin karimci don Allah mu halarci masallatan akan lokaci kada a yi irin abin da aka saba wani ya yi zaune sai ya ji ah, ah, Allahumma rabbana wa lakal hamdu sannan ya ruku a don Allah mu je mu amfani da kudubobin da za su yi mana kudubobin nan fa ilmantarwa ne kuma musamman irin wannan bakin kun san tabbas ba za a rasa guziri na alkhairi da suka kawo mana ba a muna roƙon Allah madaukaki ya mai da kowa gidan shi lafiya Allah ya ba waɗannan baki na ah, baki na mu aminci da kariya da mu baki ne da kasar mu baki ɗaya Allah muna roƙonka wannan ƙasar ta mu Najeriya duk wanda ke da ajanda rusa Najeriya a cikin Najeriya ke ko a waje Allah ka rusa shi kada da kasar mu na zauna da mu subhanaka allahumma wa bihamdika illa anta wa ilayk ah, assalamu alaikum akwai wata sanarwa da